Kalangu, studio Kalangu. Fondation Irondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. haɗurran da ke da alaƙa da canjin yanayi jigon wani ba da horo da aka yi kenan a nan yame a yau wato za ku ji cikon bayani a cikin shirin. mutum 31 suka ji ciwo sakamakon aron gama tsakanin manoma da makiyayan ballar yara shugaban asibitin gundumar zai kara muna haske a kai ƙananan 'yan mata da ake wa musgunawa da ƙarfi a cikin gundumar kance jihar zandar shine ma'udin rahoton musamman na yau masauraro barkamu da warhaka yau juma'a 25 ga watan oktoba 2019 sunana gungu muhammad dantani sai ku bi muku sha labarun dalla-dalla a yau din nan a nan yame aka ana gudanar da ba da horo bisa ga haɗuran da ke da alaƙa da yanayi da kuma raunin da ke akwai manufar ita ce canza sani tsakanin masu ruwa tsaki ga batun tasirin lamarin halin sa ga zamantakewa da tattalin arziki kan alaƙa da canjin yanayi wata ƙungiyar ƙasar jamus adelphi ce ta shirya da ba da horon Ga fasarar ƙarin bayanin da Ali Brown mai bincike na Adelphi ma Rafika a Tahir. Taro ne domin tattauna musanyen kwarewa tsakaninmu domin samun wata tattauna bisa 'yanci sosai kuma da mai da hankali kan wannan batu me ya kamata a yi domin tunkarar sauyin yanayi muna da mutane iri-iri sosai a nan muna da mutane da suka hito daga kungiyoyin ONG daga gwamnati sojoji da majalisar ɗinkin duniya da saura wannan shine babban buri na farko shine musanyen kwarewa tsakaninmu haka kuma shine musanyar kayayyaki da nazari masu amfani domin watakila za su taimaka taimaka ga masu aiki ko da bisa yanayi ne har ma ga zurfafan da lalle da rauni a cikin waɗannan yankuna wannan shine kyawun abu A gaida mamun ada da fasara, mutum 31 suka raunata ma'aikatar kiwon lafiya ta gundumar Barerara ta ita ta ƙididdige hakan a nan na baya dangance da hargatsin da ya afku tsakanin manoma da makiyaya a cikin jihar talabiri ga cikon bayanin na shugaban asibitin balai dr haruna umaru wanda ya ma wakilinmu hassan mummuni Mun tantance mutane 31 da suka ji ciwo ta dalilin wannan rikici tsakanin makiyaya da manoma. Kuma a cikin mutanen akwai waɗanda suka yi mummunan shikata, akwai waɗanda muka tura asibitin Yamai domin a duba lafiyarsu idan ba su ji ciwo a cikin jikinsu ba. Kiran da muke mikawa zuwa ga manoma da makiyaya shine kar su ɗauki doka a hannunsu. Gwamnati ta girka ƙungiyoyi da ke kula da irin wannan rikici. Ina ganin ya kamata jama'a su rika yin haƙuri saboda faɗa bai gyara kowa. Game dai da wannan hargitsi wata tawagar wayar da kai da hukumomin bariki da na gargajiya suka fi sa'anta a jiya ta soma a cikin gundumar ballai yara tawagar za ta zuwa cikin garuruwa da dama na wannan gundumar domin saduwa da al'ummomin bar dai mu saurari bayanin musa saidu a gali babban sakatarin gundumar ballai yara Gundumar balle yara akwai korama wanda dabbobin da ake zuwa da su azawak idan suka dawo ta nan ne suke biyowa akwai gishiri da kanwa inda makiyaya a wannan karo sun yi saurin tahowa ne wanda zuwan su da wuri ya haddasa fitina. Makiyaya dabbobin su ne suka sani su ko manoma kayan gonar su ne suka sani inda a wani lokaci kowa yakan ɗauki doka a hannunsa. An samu faɗa har da jimuwa. Ina jan hankalin manoma manoma su sani ko da an yi musu barna akwai kungiyoyi da aka dora waɗanda za su je su dubi iya barnar da aka yi sai a biya mutum su kuma makiyaya akwai inda ya kamata su bi akwai inda bai kamata su bi ba Kwamitin batun tsaro na Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ya wakilci tawaga har biyu a cikin jihar Difa da Tilaberi domin samun masaniya kan halin kwanciyar hankali a wannan yankunan ƙasa a jihar Difa. Ɗan majalisa Isaka Manzo ya ma Musa Hassan raskonar al'amarin. abin bakin ciki a lokacin da muke nan ne aka kai ma jandarmeri hari abinda ya yi sandiyar mutuwar jandarma biyu baya ga matsalar mun gano rashin kayayyaki na ababen hawa kamar kayan aiki daga bangaren jami'an tsaro na fds kuma mun yi shawarar zuwa ga gwamnati domin a ba su tallafi domin kayan aikin da aka ba su kaɗan ne suna da ƙwarin gwiwa suna son su yi yaƙi amma yawancin matsalar ita ce na rashin kayan aiki da farko an samu tirjiya da muka samu labari daga wajen al'umma ana a gaskiya akwai haɗin kai akwai yarda tsakanin fds da al'umma domin idan babu goyon bayan al'umma to akwai wuya a zo ƙarshen wannan yaƙi mai sarƙaƙiya A cikin wata wasiƙa da ministan ƙasar Nijar mai kula da lamuran tsaron cikin gida ya aiwa ya aika wa jagorar agaji da ke nan Nijar wasiƙa inda yake nuna an hana fitar wakilan ƙungiyoyin kai agaji ba tare da rakiyar jami'an tsaro ba a cikin dukkan gundumomin jihar Tilaberi banda gundumar Kolo haka zalika a cikin jihar Tawa musamman a cikin gundumomin Tiliya da Tasara. sanarwa da aka yi cikin satin nan bisa ga rufewar kamfanin cominac da ke arlet cikin watan maris 2021 hakan za ta afku don haka 'yan sandikan ma'aikatan kamfanin wato sun faɗi ra'ayin nasu bari mu saurari babban sakataren sandikar alhaji laminu a firasa da wakilinmu mutari abdullahi sai ya ce mu shida ne da hamsin da biyar ma'aikatan kwamnaka wanda suke aiki direkta kwamnaka akwai 'yan kwadago su wajen shida da wani abu ne to jama'a yanzu in kwamnaka ta tsaya ai za ku diba ku gani su mine ne za a musu yaya za a yi da talakawan arlit da ake taimaka ma bisa harkar ruwan gandari da ruwan suke sha bayan shi kun san akwai mawali inda kwamnat ya aiki nan ma mun azamu suke so muka ce ya ne za a yi suka ce deja suna nan ga lissahi su ga yaya za su tattara wa'annan kayan nasu da wurin da suka bata duka su mai da shi kamar yadda suka iske shi kafin su fara sarrafa iranium wannan kuma cikin yarjejeniya ba mu ida ba yanzu sun ce wata sha 18 yanzu cikin wannan lokacin ne za mu samu mu daidaita su gaya mu hakika abin da za su ba ma'aikata in wa'annan abubuwan ba su ci ba za ku shi mu za mu hito da babban murya mu gaya ma duniya Duk dai a kan maganar guda ƙungiyar Agriman mai fafutuka ga gurɓata yanayi a Arlit ta yi Allah wadai da ba a sa aka dama da ma'aikatan kamfanin Communic ɗin ba a kan matakin rufewa da za a wa kamfanin nan zuwa gaba. Mutari Abdullahi wakilinmu a Arlit yawa almustapha alhassan shugaban kungiyar tambaya sai ya ce kusan shi uranium karewa ce zai wata rana rihewa ce zai can ma mun sani mun shirya mu haka mene ne ya faru aka yi rihewa uranium ne ya kare ko ko wata harkar siyasa ce shi ne ba mu gane ba kuma ba mu samu wanda ya kwatanta mana ba paske shi uranium ya kare akwai ma'auni da mutane waɗanda suka iya da ya kamata su yi aune aune su kwatanta ma kowa da talakawa da masu aikin da gwamnati a kwantar da ma mutane hankali a iranium ne ya kare to cikin wagga haraka ba a bi wannan hanyoyin duka akwai mutumin da yake koko mutanen da suke suna wani wuri ba su da damuwa ko guda ta talakawa da nayanin talakawa kawai sun ta yi sun doki alkawali sun rihe wannan shine ya kada mu sarai paske ba a yi ta ba tare da ka'ida wadda ya kamata a yi ta Mata da girkin kamfani wani sabon salo na buɗin aiki da ci gaba mai ɗorewa shine ma'udin salon international de l'artisanat pour la femme du niger wato salon ɗin safem kenan aji na goma sha ɗaya da ke gudana a bana kasashe talatin ake jira ga wannan sabgar a cewar yakuba muhammadu mai kula da tsarin safem Daga goma ga watan Oktoba, kwamitin da aka girka daga ofishin ministan yawon bude ido da kere-keren kayan ayyuka hannu sun ba da izinin saka ƙananan kwamitoci da za su tsara kasafinsu. A taron safam da ya gabata an samu kudaden shiga da suka kai miliyar ɗaya zuwa miliyar ɗaya da ɗari biyar. Bayan kwanaki goma da safam take yi haka tana ci gaba. Dangance da ƙasashen da za su halarci wannan taro, mun tura takardar gayyata ga duka ƙasashe. Muna sa ran ƙasashe 30 ne za su zo. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Shirye-shiryen Studio Kalangu kuke sauraro daga nan birnin Yamme yanzu kuma sai rahoton na musamman. Musgunawar karfi da ake ma wato da sadawa ake ma kananan yara da kuma a yi aiki a sa su aiki don a ci moriya da su halayen da ake gani kenan a gundumar kance jihar zandayar abu sarki sale wakilinmu ya firanta da daraktar ma'aikatar ci gaban mata da kariyar yara a gundumar kancen madam rabiu hajiya maryama ga zubin firar tasu. akwai musgunawa ta jiki wadda ake bugon yaro a mushi wulakanci akwai musgunawa ta fyaɗe wannan kuma ya shahi da 'yan mata da samari tunda a yanzu ba birni ba ko a ƙauye yanzu wannan fyaɗe na 'yan samari yanzu ana samun shi banda fyaɗe akwai juye hankali na yarinya ƙarama matashiya sarmayi ya yi ta janta yana bata kuɗi ya yaudare ta kuma banda haka nan akwai wanda zai gwada ya ma yarinyar nan fyaɗe. Nawa aka samu irin waɗannan abubuwa? Wanda ya shahi fannin fyaɗe da juya hankali na yarinya da ɗalmini yin fyaɗe ga yarinya ka bakwai muka samu na 'yan mata. A cikin kakin nan bakwai akwai hudu masu ciki wanda kawai daga fyaɗen ciki ya shiga. Su kuma wancan na musgunawa na ɓangaren harkar bankashi da walakanci mun samu ka goma sha biyar. Duk wani abubuwan yawanci a gurin talle yake faruwa. Ke uwa ce kin an ba diyar ki talla ta tahi ta yi iyaka bakin kokarin ta bata saida ba ta komo in ta komo ki ce ta koma ta je sai ta saido to a saida kamar a shi yasa yan maza suke yaudarar wasu yan mata in kika tahi ce ki samu wani namiji ya sai gaba ɗaya ko ya yi sadaka ko ya baki kuɗin abin amma a cikin jikin ki zai hudda wannan kuɗin kenan wannan nauyi ana iya cewa ga uwaye yake ko dukkan lehi yana kan uwaye me yasa na faɗa haka ba a samu tarbiyya ta kwarai ba in yarinya ba ta yi lakwal ba ko kuma an hudda ta daga lakwal kenan tura ta ta yi makaranta ta sami ilimi na addini. Me kuke yi domin watakila ganin wannan abin ya samu raguwa ko kuma an fasa shi? To bisa fannin haka uwaye su gane su kiyaye su kwasa tura ɗiyansu talla. Sana'a in za yi sana'a a cikin gida ko a bakin kowar gidan ka saida. Kuma akwai wani babban abu da nake so in ja hankalin uwaye. Uwaye kar su rika murna da ɗiya suna da salula a hannunsu. su rika bincika salulan nan cikin salulan nan akwai aikin batsa da ake to wannan abubuwan ka gani duka shine yake sa su suke shiga cikin wani yanayi wanda ba shi ba kenan uwaye su san yin salula ga yarinya ɗiya mace ba alheri bane masu zaro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau ga musa hassan ya shigo zai gabatar muku ko kuma in ce balkisa hamidu ita ce za ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a madadin dukkan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kudan badan da arlit malaman mun ke muku salama a ci gaba da sauraron shirye na studio kalangu amma bayan labarin na faranshi za ku ji wato dandalin yan jarida wanda alhassan kuzi muhammadu zai jagoranta a ci gaba da sauraron shirye na studio kalangu mu futa lafiya. daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019. Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗar shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyauta rayuwar iyali a harsunan buzanci, Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta talata a daidai karfe 6 da minti 10 biyar na yamma ku tarbi shirinmu. Na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a harshen zabarmanci. Hausa ko Turanci. Filin mata. Shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum.